لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج قال رحمه الله باب فضل الحرم har yanzu cikin littafin hajji babu da ya gabata yi magana falalan maka kuma abin da ya shafi ma'ana ginin maka ko ginin ka'aba wannan babi babu falalan ma'ana alharam dukkanin haram ake nufi shine iyakokin da ma'ana annabi ibrahim alaihi salam ya sa alamu wannan kuma da umarnin allah madaukakin sarki Da haka annabi ibrahim ya san waɗannan alamu na haram da haka wannan haram yana da faɗaɗar shi da allah madaukakin sarki keɓance shi da shi kamar yadda a baya an yi magana a kan faɗaɗar ita makka ne kanta da kuma abin da ya shafi gidan ɗakin allah بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحرام وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجرى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام الله لا يضم شوكه ولا ينفر صيده ولا ينتقد لقمته إلا من عرفه آه، باب فلل مكة يأتي وقوله تعالى لقد علم مدعوك سرقي الله يأتي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة alladhi haramaha wa lahu kullu shay cewa lallai an umarce ni ne da in bauta ma mahalicci ko kuma ubangijin wannan gari wanda shine ya haramta garin shi Allah madaukakin sarki wa lahu kullu shay kuma komai na Allah ne mulkan Wata mulki da gudanarwa da komai na Allah ne wa umirtu an akuna minal na kuma an umarce ni kasance daga cikin wanda suka mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar annabawan da suka gabata anan shahid a cikin ayar shine da Allah ya raba yayi idafan ma'ana kasantuwar shi mahalicci ne na wannan gari da yace rabba hadhihi balda ana hadi idafatu tashrif idafa ne na girmamawa man da yace rabbi abudu rabb hadha albayt hadi idafa ne tashrif saboda girmamawa ne gani ko yana nufin rabb hadhihi albalda wahdaha ba ala jami'il bilad hiya lillah amma anan da aka kebance ta yana nufin girmamawa ne ga wannan gari da Allah ya raba ta gare shi da cewa shine mahalicin wannan gari haka nan faɗin Allah maɗaukakin sarki awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratin thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ko tujba ilayhi thamaratu kulli shay'in ah, wannan <clears throat> amsa ne da Allah ya bayar ga ɗaya daga cikin kafiran Qurayshawa da ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a Muhammad in nattabi al-huda ma aka haɓɓaf min ardina ai idan muka ba abin da ka zo da shi nan na shari'a kuma za mu shiga cikin rashin aminci za a dinga daddauke mu ma'ana za a dinga kashe-kashe da barna a cikin garin nan inda har muka bi ka to sai Allah ya mayar da martani ce awalan mumakkin lahum haraman amina yujiba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharuhum la ya'lamun inda har mun amintar da garin lokacin da ma'ana suke suna jahiliya to yanzu da suka shiga musulunci min ba bi aula shine mu cancanta a tsare wannan garin shine Allah ya ce shin ba mu tabbatar musu da wannan garin ya zama haraman ma'ana wani mai alfarma ba aminan wanda yake amintacce dan Allah ya ce wa man khalaqu kana aminan haka nan Allah ya ce awalan yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi haka nan wa amanahum min khawf to aka duk wannan Allah madaukakin sarki yana mai musu da martani cewa inda ya tsare su kafin ya aiko da wannan annabi to lallai lokacin da ya aiko shi min babi auda su samu cikakken tsari kuma shine yujiba ilaihi ka kulli shay'in duk wani kayan marmari ana kawo shi zuwa ga wannan gari wannan rizqa min ladunna arziki ne daga Allah kuma amsawa ga addu'a annabi Ibrahim da yace warzuquhum min ath-thamarat warzuquhum min ath-thamarat Allah ce rizqan min ladunna ai annan a ajaba Ibrahim ya amsa addu'a annabi Ibrahim farazaqahum bi jami'i ath-thamarat haka duk min kulli ath-thamarat duk wani abu na marmari suna samu kamar yadda ya gabata a cikin kissar annabi Ibrahim ya ce rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati warzuqhum min ath ya Allah ya ce rizqan min ladunna to ta ina suke samu wannan arziki ne daga Allah walakin aktharuhum la ya'lamun amma da yawan su ba su san hakan ba to sai kawo hadisi kuma da yake nuna falalan shi al-haram din shine wato daga mujahid daga Dawus daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma ce manzala sallallahu alaihi wasallam raman fatu makka yace inna hadha albalada haramahu Allah lallai Allah shi ya haramta wannan gari ma'ana akwai hadithin cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna ibrahima harrama makkata wa inni haramtu almadina to kar wani yazo yace to anan kuma an ce inna allaha harrama makka yahuwa harrama makkata lakin a bayanu zalika ala lisani ibrahim dan kar mutai zai ce to da an ce inna ibrahim harama makka wannan kuma ce inna allah harama makka waye ya haramta take abinda annabi ibrahim ya faɗa daga Allah ne to da haka kamar annabi ibrahim shine ya zartar da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar na haramcin makka shine wanda ya fara tabbatarwa domin shi ya iyakance ya yi bayanin waɗannan iyakokin na haram to dan haka Allah shi ne wanda ya haramta wannan da ne an ce ya haramta shi ya sa mushi wata alfarma shi da wani sanctity ma'ana yana da wani tsari yana da wani hurumi wani daraja da abubuwa wasu abubuwan ba a yi a cikin wannan gari ba daidai ke da sauran abubuwa ba shine wannan al-haram shine ma'anar annan laha harrama al-badal Allah ya haramta wato wannan gari la yuqbalu shauku da abin da ya fito na garin dai na ice ne wanda yake da kaya ba a yanke shi ba a yanke shi wanda yanke kuma dole zai ba da fidiya na wannan yankan da ya saboda Allah ya hana a taba wani abu a cikin wannan gari wala yunaffaru saiduhu kuma idan aka ga abin farauta wanda ya halarci a farauce shi in a cikin maka ne ba a farautar shi sannan ba a razanar da shi ko a tsoratar da shi da haka ba a tanka ma wani abu inda na farauta ne sai dai in abin da ya zama to mai cutarwa ne kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai hamsin min alfawasiki na fil hilli wal haram wa zakara a alhid'a akwai shirwa akwai kuma alfa'aratu akwai alhayyatu akwai alkalbul aqur akwai al'wura. wannan ana kashe su ko a hil ko a haram duk da sai ne ana kashe su amma wannan saboda ne saboda barnar su ne kenan abin da bai da barna ba a taɓa da haka yanzu da a ce alal misali a cikin makka za a ci karo da dabban da yake kaman gada haka kuma ba ta kowa ba ce wani abu ne ya kaɗo ta ƙila ta shigo cikin haram tana shigo a haram din nan sai dai ka kalle ta ta kalle ka ba ta bata so <laughs> da Allah ya haramta a taba wani abu na farauta ba za ka farauta ba ko ka ga zomo a cikin haram fi hududin haram ka ce za ka taba shi ba za ka taba shi ba ana duk wani abu da yake na farauta ne ko da ya halatta ka farauce shi a wani waje to amma ban da haram ba a farautarsa shi ne ma'anar wada yunaffaru saidu wada yantaki tulu kadatu ba a ɗaukar tsuntuwa a garin maka da niyyar a mallake ta mutum ba ya ɗaukar tsuntuwa ya ce illa man arwafa sai dai wanda zai yi cigiya wanda zai yi cigiya to ya dauka ya cigiya ya ba shi amma ba a dauka a rike a ce bayan shekara ɗaya ta zama taka kamar sauran garuruwa labil haram an kai tsuntuwar abu to dole ka yi cigiya ka bayan wani shi ko ka yi cigiya ko ka danka ga jihohin da suke masu cigiya ne wanda za su iya ma'ana isarwa ga masu wannan abu to wannan duk in yana nuna wani abu yana nuna falalan wannan garin yana nuna kuma wannan garin ya keɓanta da wasu abubuwa da wasu gari ba su keɓanta da shi ba ya sha bamban da wasu garuruwa kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hudubarsa yake cewa ayyu yawmin hada wa ayyu baladin hada wa ayyu shahrin hada fa inna allaha harrama hada albaladi ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi yawmikum hada haka Allah ya haramta shi kamar yadda ya zama akwai watanni na al-ashhurul hurum da abubuwan da aka hana a ciki to haka nan shi ma haram an haramta shi to haka duk wanda ya shiga hududul haram to ba dama ya aikata wani daga cikin waɗannan abubuwa ne kada babu tauridi duri makkata wa bai'iha wa shira'iha babu gadar da gidajen makka ko kuma cinikinsu siyansu ko siyar da su don ya zama cewa wannan makarin tana da wannan falala da ma'ana haramci to za a iya siyan gida gidan makka a siyar ko a siya ko a siyar ko a gaje shi wani yana koma karkashin mas'ala ah, cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya bude garin maka ma'ana ba da yaki ba da karfi sun ba da kai kuma duk garin da aka bude shi suka ba da kai ya zama fayi na musulmi to shin ita ma maka ta zama fayi ne ita ma maka ta zama fayi ne da gidajenta an gane ko na yadda cewa tunda in ta zama fai'i ta zama na kowa da kowa ne tunda Allah madaukakin sarki ya ce ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى wa وابن السبيل to ita ma makka da aka bude ta haka iya haka domin haka ne ya nuna cewa kaga makka ba wani wanda zai yi mallaki wani abu a cikin ta kamar yadda wasu magabata suka tafi akan haka na'am قال وأن الناس باب توريث بأن التوابع وغيرها وشرائها وأن الناس في مسجد القراني سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكل فيه والبادئ ومن يريد فيه بالإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم البنج الطاري معكوفا محبوسا قال رحمه الله تعالى حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تؤذن في ذلك بمكة فقال وهل ترك عقيل بغباء أو بري وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض wannan hadisi na farko ya kawo hadisi aya yace kuma mutane annas ay ibadullah fil masjidil haram abin nufi anan ba masallacin ba gane ko ana nufin fi hududil haram ana mutane a cikin harami ma'ana sawa ma'ana ɗaya suke ba su da bambanci ba wani wanda ya fi wani ma'ana da cancanta to shi yasa wasu magabata suka tafi akan cewa ba wani wanda zai nuna cewa shi ya wani iko da cikin garin makka ko gidajen garin makka har umar yana hana ah, masu yin katanga cewa kasi katanga a cikin garin makka duk wanda ya zo bai da masauki ya samu farfajiyar idan wani ya kwanta gane ko tunda allah ya ce ah, sawa mutane sawa suke farkon wanda ya fara killace gaban gidansa a makka kamar yadda ya zo shine suhail ibn abu ɗaya daga cikin manyan mutanen makka shi ya fara killace makka a gidan shi a makka amma da ba wani wanda yake killace gidansa mana in mutum ya zo wanda bai da masauki duk inda ya samu farfajiya wani ne zai kwanta mana tun da zai aiki ibada ne musamman a mausin filmawasi a lokacin ma'ana almausin wannan kuma ita ce fatawar wasu malamai cewa hatta gida ba ka mallakan gida a maka ka ba da hayansa kamar dai wanda suka saba ma wannan fatawa ne gani ko to almuhim dai Allah ya ce mutane sawa wannan sawa'in imma ya zama babu wani fifiko daga wani akan wani dangane da garin Makka shine ma'ana duk wanda ya abin da ya shafi wannan aiki na ibada babu fari ba baki ba mai kudi ba wani talaka kullum sawa'in dalla sawa'un wanda ya fito daga garin ne ko kuma wanda yake mazaunin garin ne shine yace sawa'anil akifu fihi wal baqi al akif ai al-sakin fihi al-mustaqiru fihi wanda ya tabbata a ciki domin daga ukufu shine lazumtar abu ma'ana wanda ya lazumci wadan wal badi da kuma wanda ba wajen yake ba zuwa ya in gane ko ko kuma wanda yake ba ba cikin wajen yake ba yana ɗan nesa da wajen sai ya zo sai Allah ya ce wa man yurid bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim duk wanda yayi nufin a zuciya ya kudurta cewa zai wani aiki na zalunci a garin Makka saboda falalar wannan gari Allah ya ce sai mun ɗanɗana masa azaba mai radadi nan kuma nukta muhimma jiddan yana da kyau a san darajar wannan gari musamman garin Makka gari ne wanda yake mai alfarma Allah madaukakin sarki yana ninka ma bayi aiki a cikin wannan gari to haka nan wanda yayi laifi wasu malamai sun taba akan cewa shi ma ana ninka masa kaman yadda za a rubanya ma lada a cikin garin kai aiki daya kai sallah a baka lada dubu dari to haka nan kai laifi cewa za a ninka maka amma dai wasu malamai sun kore wannan musamman eh, dalilai da yawa da suka zo na alkur'ani shine man ja'a bil hasanati falahu ashwa amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wannan suka ce hatta fil haram amma duk da haka dai yana nuna ana kiyaye yin laifi a cikin haram domin laifi a cikin haram ba kamar laifi bane a wasu wajaje tunda Allah ya ce in mutun ya kudurta a zuciyar shi ma zai aikata wani abu na laifi to Allah ya ce nuziquhu min azabin ali ana yuhaddithu nafsahu annahu cewa zai aikata wani abu mummuna a garin makka to wannan Allah ya ce nuziquhu min azabin alim zai Imam Bukhari ya fassara albadi shine abqari wanda yake ma'ana shigowa gari ba mazauni na dindindin ba ma'kufan wannan ma'kufan zai zama daga al'uku shine alhabsu sare abu da killace shi in gane ko wanda ya zama a tsare yake a ma'ana a zaune yake a cikin gari amma dai wannan na ma'kufan lafazin ya zo a cikin suratu al-fatih ne ko والهدي معكوفا أن يبلغ محله معكوفا أي محبوسة وأن أكتريس وسيكا حديثنا واتو أسامة ابن زيد رضي الله عنه ما يجي ciyama zalla sallallahu alaihi wasallama in aka je makka a gidanka zaka zauna a makka ana kasan sahabbai sun tabbata abinda ya zama al'ada na mutanen jahiliya shine duk wanda ya yi hijira ya tafi ya bar maka ya je madina to dan uwan shi na maka wanda bai musulunta ba sai ya dau gidan shi ya siya. sai suke ta siyar da gidajen wanda suka tafi kuma sallah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo ai yana da gida a maka ko to ina gidansu yake domin gidansu ya shiga cikin shebu a ah, abu talib gaba daya inda aka yi shingina. wato abu talib musamman lokacin da aka ƙaurace ma banu hashim da banu mutalib suna da iyaka yankin ka ta yiwa gidan shi a nan wajen yake fi shi'ili abi talib to yake cewa sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa hal taraka aqilun min riba'in aw cewa shin aqil dan abi talib wanda shi bai musulunta ba wancan lokacin cewa shin ya bar mana wani shinge ne ko kuma wani gida da za mu zauna a ciki ai ya siyar da komai da komai kuwa ba a kulla shi shi a aqil ɗan abu tsari. da shi da tsari, ɗan abu tsari wanda ke can shi abu tsari. su biyu su ba su musulunta ba gane ko amma daga baya shi a aqil ya musulunta shi tsari ne aka fita da shi yakin Badan aka ce ba a gan shi ba an kashe shi ne ya ɓata ne ba wanda ya san inda ya kuma daga nan shi kuma ali da ja'far su ne suka musulunta da kuma umma hali ko wani ya'yan abu talib da ali da ja'far da umma hali waɗannan duka sun musulunta amma aqil da shi da talib su ba su musulunta ba shi aqil ya musulunta daga baya a shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai in naje maka ma ina zan zauna ai ba wani gida domin aqil bai bar mana komai ba yace wa kana aqilun ka aba talib domin shi a shi ya gaji abu tsari da shi da tsari su suka gaje shi domin eh, su ne waɗanda suke ba musulmi ba kuma musulmi bai gadon wanda ba musulmi ba kamar yadda kafiri bai gadon wanda yake musulmi ya ce wa lam yarithu ja'farun wala ali radiyallahu anhuma shay'an li'annahuma kana musulmai. domin da shi ja'far da ali radiyallahu ma musulmai ne su saboda haka ba su gaji abu talib ba domin da za a yi gado shi ali da ja'far su ne suka fi cancanta su gaji abu talib inda 'ya'yan shi ne su ma an gane ko amma musulunci ya hana ma'ana su ci gadon shi domin musulmi bai cin gadon kafiri hakanan kafiri bai cin gadon musulmi ko wa yamna'u shakhsan min al-mirathi wa'idatu min ilalin thalathin rifun wa qatl wa ikhtilafu din ikhtilafu din yana hana cin gado rikun wa qatlun wa ikhtilafu dinin mani mani'un min mawani ilm yana daga cikin abin da ke hana cin gado shine ikhtilafu din in gane ko saboda haka sabanin addini yana hana cin gado to shine yace ai su biyu ba su gaje shi ba saboda sun kasance musulmi shi kuma aqilun da falibun kafirain ai kana kafirain sun kasance kafirai sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa ai la yariful mu'minul kafira wa ka sabata fi hadisi ya tabbata hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yariful muslimul kafira wala al kafirul muslima musulmi bai cin gadan kafiri kafiri bai cin gadan musulmi sai Ibn shihab ya ce wa kanu yata'awwaluna qaulan lahi ta'ala ma'ana suna aiki suna ruko ne da fadin Allah madaukakin sarki wannan yata'awwaluna ai yani yutabbiquna hada hadhihi al-aya ma ja'a fiha mana suna aiki da abin da ya zo a cikin wannan ayar ne da Allah ya ce innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd ay annal mu'mina waliyu an-nabiy yanda Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kuma an sani cewa ba a gado tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wa kanu ya awiluna hali almuhim uh, ya nuna cewa a uh, tunda har manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce da yazo maka din yayi fatu maka bai ce duk gidajen da aqili ya siyar cinikin bai yi ba a dawo da su ba shine abin da yake so ya nuna tunda babun ya ce babu tawrisi duri makkata bai ce kuma gadan da ya ci bai ciwu ba to wannan ya nuna cewa ashe ana iya siyar da gida a maka ko ana iya kuma mallakan gida ba haka ba yanzu da an taba a waccan fatawar na ce ba a mallaka ka gaya min ya maka za ta zama kowa ma yaje yanki waje kama sai ya zama kuma rayuwa ba za ta yi ba ta yi kyau a wajen ba dai kowa zai je kama ya ce ai ai duk wanda ya samu nashi ne shi ma ko aka rayuwa ba za ta yi daidaito ba to amma ana ana ana mallakan gida a maka sai yana iya siya haka kuma aka ci gaba da domin Umar ma ya sai wani gida a Makka ya mayar da shi sijin ya mayar da shi wajen tsare masu laifi to kaga da a ce ba a siya din da Umar ba zai siya ba sai ya ce duk gidan da ya ga ya mushi kawai sai ya ce to shi ke na ji a mayar da shi sijin to amma sai ya siya an gane ko da haka ana siyan gida a makka ma'ana shine wa bai'iha wa shira'iha ana siyarwa babu ne bi mutum yana iya siyan gida babu babu نزول النبي صلى alaihi wa sallama Makkata, babun inda manzo Allah sallallahu alaihi sallama yayi masauki lokacin da ya je Makka ma'ana gida ne guni, amma wannan a lokacin da ya je hajjatul wada ne, in gane ko da ya gama aikin hajji ma'ana zai zo ya yi zango kafin ya koma madina to kaga yana bukatar ya samu masaukin da zai zauna to ina ne inda ya matsuguni da ya kare aikin hajji kafin ya dawo madina وأمام النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بخير بني كلاب حيث تقاسموا عليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون قلب بخير بني كنانه حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصن وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكلوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني مطلب قال قال أبو عبد الله بني مطلب أشبه a hadisin farko hadisin abu hurairar rabi allahu an ya ce lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama da ya gabato maka sai ya ce to matsugunan mu gadan insha Allah za mu sauka ne a haifi bani kinana a wajen da ake kiran shi haif gane ko ma'ana haifu bane kinana wajen da suka yi ma'ana suka tattaro akan wato kabirci. a mu ai sun yi zauna sun yi yarjejeniya sun yi rantsuwa akan kafirci me shi shine lokacin da suka yi alkawarin su katse ma'ana banu hashin gane ko ko kuma banu muttalib suka yi katsa banin muttalib ba auratayya da su ba cinikayya da su ba wani komai da su ko lokacin da aka yi ma matsala sallallahu alaihi wasallam wannan wannan dauri da aka musu na talala ko ma'ana aka sa musu takunkumi saboda an ga kiran shi yi karfi sai aka ce to a daina komai da su ya zama da yawa daga cikin ƙuraishawa din sun ba da kai ga wannan sai dai banu hashim ne kaɗai. su ba su shiga cikin wannan ba suka ce ya waɗannan ‘yan uwanmu ne ya za a yi mu yanke su Tun da duk kakanninsu ɗaya ne in gane ko to shi ne ya ce matsuguninmu shi ne kai ku bane kinana wajen da suka yi rantsuwa a kan wannan kafircin eh, sai hadithi na gaba eh, manzala sallallahu alaihi ya ce eh, ranan washe garin yawmin nahar yana mina ma'ana lokacin da aka yi yanka wa gari da aka yi yanka sai ya ce mu za mu sauka gadan a haifi bani kinana haif ɗin yanzu an gina wani babban masallaci sunan shi masjidun haif ake kiran shi yana ka iya cewa haguda da makka gani ko ma'ana ta min jihati mina ta gefen mina gani ba ta gefen makka ba yana nan babban masallaci masjidul haif kuma hadisai sun tabbata akan cewa annabawa fiye da saba'in suka zo suka tsaya a nan wajen ba huwa ya nisala ka tsarika da da haka ya bi wato tafarkin annabawa ne kama yadda Allah ya ce ula'ikan na hadalla fa bi homo muqtadi da haka yi koyi da waɗannan annabawa ne shi yasa ya ce mu sauka a nan dukai kai kaifu bani kinana wajen da suka yi rantsuwa akan kafirci ta mu ai halamu suka yi rantsuwa cewa lallai sai sun yanke waɗannan mutanen inda sun kisa sallama manzala sallallahu alaihi kuma sun kisa hana shi abin da yake dan haka a yanke su to sai suka yanke su ya'ani zalika almuhassab wajen da ake kiran shi muhassab wa zalika abin da ya faru kuwa cewa shawa da su da kinana ma'ana sun yi rantsuwa cewa banu hashim da banul muttalib ko kuma banul muttalib ba za a yi aure da su ba ba za a yi ciniki da su ba har sai sun ba da annabi sallallahu alaihi wasallam al'ashbabu shine cewa banin muttalib to amma dai banu hashim sai suka goya ma ma'ana banul muttalib baya suka ce su ba za su ba da shi ba duk da yake ba sa musulunci lokacin shi yasa in aka zo ana maganan zawil qurba wanda suke dangin manzala sallallahu alaihi wasallam na kusa da ake fada wanda ake ba su daga cikin zakka daga cikin ganima su ne banu hashim da banu matsali ba a sa saura shi yasa wata rana ma daga cikin banu abdimana wasu sun so sun tambayi masu Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sun musulunta kenan cewa ai da mu da banu hashim ai da abu ɗaya ne dai ce a'a ba abu ɗaya bane ai lokacin da aka yanke mu banu hashim sun tsaya tare da mu ko kuma kun yanke mu saboda haka suna da wannan falala ne shi yasa in an zo abin nan wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasuli wa li bil qurba su ayi bil qurba banu hashim wa banu mutar su kadai ake saka a cikin dawil qurba da su ba a saka wasu saboda su ne suka ma'ana tsaya ma'ana tare da annabin Allah da dadi ba dadi to sai Allah ya musu wannan sakamako in sai ya zama an sa su a cikin waɗanda suke cancantan wannan kaso gani daga cikin kumus ana ba su kumus ana ba su kumus na ganima kuma ana ba su daga cikin alfai Allah ya ce ma fa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi wa lirrasuli wa lil qurba da kuma zawil qurba sune banu hashim wa banu muttalib kuma ila yaumina hada har yau ana cire musu wannan abin da ake bayarwa na wato zaun kurba ana ba su to ya ce salama ya ce daga aƙin daga yahya ibn fahar daga auza'i ya ce ibn shihab ya ba da labarin cewa suka ce banu hashim da banu muttalib amma imamul bukari ya ce banu muttalibi ashbahu su ne suka fi kama da haka amma dai ana haɗa su a hukunci da banu hashim da banu muttalib gane ko ƙalaba sai ya sake kawo wani babi har yanzu dai da yake nuna abin da ya shafi wato shi wannan gari na makka shine wato ayoyin da annabi ibrahim alaihi salam ya roƙi allah maɗaukakin sarki wato wasu addu'o'i ga shi wannan gari da ma kuma zuriyarsa da za su rayu a wannan gari shi ne wanda suka fito daga cikin dangin isma'il domin isma'il da hajara su ne suka fara zama a wannan wajen su ne wanda annabi ibrahim ya kawo su ya ajiye su ko da ya ajiye su kuma ya koma wajen daya iyalinsa ita ce saratu da ta samu da kuma ishaq shi kuma da zuriyar shi a ƙasar sham su kuma waɗannan suna ma'ana suna wannan wadi din na makka ya bar su a nan wajen kuma a nan annabi ismail ya tashi ya rayuwa ya aure har ya haihu har kuma cikin zuriyarsa aka sami manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am باب قول الله تعالى وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت ذريتي بواد غير ذي درع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه باب قول الله تعالى اجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائل ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم قال رحمه الله تعالى <clears throat> حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلق الكعبة ذو سواقتين ذو السويقتين ذو السويقتين من الحاجة قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيم عن ابن شهاب أن عقبة عن عائشة رضي الله عنها حاء وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرد رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصوم ومن شاء أن يتركه فليترك قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد حدثنا أبي حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي قتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن لا يحجن البلد ولا يتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج تابعه آذان أولا تابعه آذان وعمران أن قتال وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البلج لا يحج البيت والأول أكثر سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce wa ikada Ibrahim kuma ka gaya musu yayin da annabi Ibrahima ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka sanya wannan balad wannan gari shine garin Makka gaba ɗayansa Allah ka sanya shi ya zama amina ka sanya shi amintacce kuma haka Allah ya amsa wannan addu'a gane ko Allah ya ce wa man dakhalahu kana amina ya ce wa junubni kuma ya Allah ka nisan da ni da ‘ya'yana daga bautan gumana, dalilika kana banu ibrahim la ya abudun al'asna la ya abudun al'asna al-muslima min wanda suka ba da gaskiya da Allah ya ce ya Allah lallai su waɗannan asnam ɗin inna hunna ya ce hadhihi al-asnam ba duk da yake ba su da hankali kuma a ka'ida shi ne abin ya san bai da hankali ba a mushi kiran shi da haƙula ko ina hunna a tamir to amma dai saboda yadda su suka ɗauke su sai aka musu daidai da wannan hukunci cewa ina hunna na kathiran minan nasi su wannan bauta ta gumaka ko su wannan gumata sun batar da mutane da yawa tun daga zamanin farko ko annabi nuhu alaihi salam da ya kira mutanensa sai suke cewa la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahuta wa yaquqa wa nasra wa asma'ul Asna. sunaye ne na gumaka duk da yake asali ba gumaka ba ne, sunan mutane ne na ƙwarai, amma da zamani yi nisa aka yi hotunansu, su aka yi gunkin su aka fara bauta musu suka zama kuma gumaka kuma sannan aka zo aka samu gumaka daban-daban irin su manat su allat su al da su hubal da dai sauransu waɗanda ake bauta musu to Allah ya ce hunna adlanna kathiran minan nas faman tabi'ani ya Allah wanda ya bi ni a cikin wannan tabarki na kadai ta bauta gare ka Allah yana tare da ni faman asani ya ce wanda ko ya saba min wannan al'amarin shi yana gare ka Allah fa innaka ghafurur rahim ce rabbana Allah ina roƙonka akan cewa askantu min zurriyyati biwadin ghairi zizal ni na so na ajiye zuriyata shine annabi Isma'il wato shine zuriyarsa da kuma iyalinsa Hajar ko ya zo ya ajiye su biwahin ghairi zizari wajen da ba wani shuka da yake fitowa ma'ana ba ruwa ba itace sai duwatsu kawai haka ya ya ajiye kuma kissar hajara iya ma'arufa wa mashhur ko Allah ya umarci annabi Ibrahim ya dauki hajara da Isma'il ya tafi da su ya ajiye su a a wannan wajen kuma annabi ibrahim ya biyayya ga allah shine wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna hada min al-ibtila yana da shi abin da Allah ya jarraba shi da shi yanzu ka dauki a ce ka dau iyalin ka da ita da da ka je ka ajiye su a dokar daji su kadai ba komai sai dan ruwa ka dan da dan dabi ne ya bar musu to amma Allah madaukakin sarki yana da hikimar sa ta yin haka bai dalilin da yasa haka din kuma ga dalilin abin ya fito fili ko ne annabi ibrahim ya yi ta wannan addu'o'i ne ya ce faji an eh, rabbana yuqimus salata ya Allah ka sanya su zaman to masu tsaye da sallah gare ka yanzu duka alƙiblar musulmi a ina ne a wannan wajen wannan wajen gairi zizar amma yanzu kuma ya zama zizar ko wannan cikin ikon Allah قال فجعل nasi ta الناس تهوي ya Allah ka sanya يزقى تنباي su dinga ma'ana karkatuwa zuwa ga waɗannan mutane ma'ana zuciyar bawa ta dinga kullum kwaɗayin wannan wajen da karkata zuwa ga wannan waje ya takaita a nan ayar har zuwa ƙarshen ta shine wasu kuhun minar tamarati da allahun ya ko rabbana إنك تعلم ما نخفي وما نؤلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي من يوم يقوم الحساب wannan shine karshen addu'o'in da Annabi Ibrahim alaihi salam yayi a wannan gari to sai babi na gaba yace Allah madaukakin sarki yace ja'alallahu ka'abatal baita harama qiyaman lin nas cewa Allah madaukakin sarki ya sanya Ka'aba ma'ana daki wanda yake haramtacce ko kuma mai alfarma qiyamun linnas ai fihi qiyamun nasi ala ibadatillah cewa matukar dakin Allah yana nan to za a ci gaba da bautan Allah matukar yana har ba zai zama an daina bauta Allah ba sai idan ba dakin Allah wannan mukaddima ne yake za a so lokacin da za a rushe ɗakin Allah kenan an rushe shi ba magana bauta Allah kuma shi yasa ya zama kiyaman linnas kun gane ko ko kuma fihi kiwamun nas mutane suna samun rayuwa a Ka'aba rayuwa wacce take mai kyau ingantacciya haka nan wa shahrul harama da shi a shahrul haram wana wannan jinsi ne ana nufin al-ashhurul hurum ko shine a shahrul haram wal hadiya da kuma hadiya da kuma alqala'i alhadi shine abin da ake gabatar da shi ga ɗakin Allah ko kuma ga Allah domin yanka na daga yanka ko yanka na tamatu ko na wani abu su sune dabbobin da ake ɗaura musu abu a wuya wanda yake nuna alama ne na dabbobin da za a nemi kusancin Allah da shi su ake kira alqala'id akan ɗaura musu takalma wani lokaci akan ɗaura musu wani abu kamar sarka a wuya yanda ko da barawo ne a wannan lokaci ya ga wannan dabba da irin wannan alamar bai taba ta zai ce hadihi lillah a gaba ruwan shi da wannan min jahiliya ma sun san da haka suna tsare ma'ana hurumi na abin da ya shafi haƙƙin Allah ya ce zalika Allah ya sanya ka'aba din nan da waɗannan abubuwan haka ne domin kusan cewa annan Allah ya alamu ma fi samawati wa ma fi al wa annan Allah bi kulli shay'in alim sai ka hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yukharribul ka'bata zusuwaikatayn min al-habasha wani mutum mai wannan siffa din as-suwaikatayn eh, tasgir ne na as-saqain as-saq shine kauri gane ko wani mutum ne da zai fito daga habasha a ƙarshen zamani shine zai zo ya rusa ka'aba habasha wannan ta afirka ethiopia wani an taba karanta mushi wannan hadisin ce yanzu akwai wanda zai rushe ka'aba to za a rushe ka'aba in a rushe ta kuma ba magana bauta Allah tunda ina za a ja bauta ma Allah ku zai zo ya cire ta har hadisin zai zo akwai babin da zai kawo musamman babu hadmin ka'aba babi na can gaba babi na 49 babu rushe ka'aba manzala sallallahu alaihi wasallam faɗa cikin hadisin cewa kamar ina ganin shi gashi ne ya kafa kujera yana zaune ana cire block din kai bayan daya za a zo a cire hadha qabla qiyamis sa'a taban kafin tashi an kiyama ba ma fata Allah ya kai mu wannan lokaci ce to zai rusa ka ba zusuwai wai kai ne me yasa aka kira shi zusuwai wai kai ne yana da ƙauruka na farko sirara ne ƙauruka na biyu kuma a motsa suke kaman gwame ne haka zai zo ya yaƙi mutane da rundunarsa ya rusa ka'aba a komawan shi ne sai Allah ya halakar da su shine hadisin Aisha na yanzu shunin ka'aba wasu runduna za su zo su yaƙi ka'aba ko hatta idan kanu bil bayda'i min al ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim har sai sun zo wani farfajiya na kasa sai a kife su a ƙasa amma zai je ya rushe ka'aba wannan zance ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul wa ma yanti ku anil hawa to aka kar mutum zai tunanin anya wannan abun haka ne la huwa haka la huwa kama akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam to ma'ana abin nufi idan aka rushe ka'aba kuma to ba maganan tsayuwan mutane mana ba wani bauta Allah kuma da zai rage inda an rushe ka'aba ba abin da zai rage wanda za a mai da shi alama ne na bautan Allah sai zaki kawo hadithin wato uh, Aisha damu an hada sanadi guda biyu duka yana karewa zuwa ga zuhuri ko ya ce Aisha damu an haka ce sun kasance suna yin azumin Ashura kafin a wajen Ramadan tun daga maka kenan har suka iso Madina domin an wajabta Ramadan a shekara biyu ne ta hijira kaga kenan ya nuna tun a maka suna yin azumin Ashura har suka zo madina suka samu kuma yanda ake yin shi ma ya fi yanda ake a maka domin sun dauke shi da muhimmanci su mutanen madina saboda suna cuɗanya da yahuda kuma su suke girmama wannan rana ta ashura dan an tambaye su akan azumin ashura suka ce ai saboda ranar da Allah ya tsirar da fir'auna eh, annabi Musa ne daga fir'auna kuma ya halakar da fir'auna suka ce shi yasa muke yin azumin sa yace nahnu min بموسى fa sama huwa amara bi siyami da haka da aka yi sa kuma shi daga baya sai Allah kuma ya kawo Ramadan aka shafe hukuncin Ashura da Ramadan sai ya zama an samu annas min al-amin al akhfi ila al-afdal min al akhfi ila al-afdal to tace suna yin azumin Ashura da Bani a wajen ta musu Ramadan wa kana yawman tustaru fihi al-ka'aba ranar da ake ma'ana lullube ka'aba ne a ranar ashura sai su mata tufafi gane ko a can babi na gaba bayan wannan wanda shi ila kanshi zamu tsaya shine babu kiswatul ka'aba abin da ya shafi lullube ka'aba da ake da tufafin nan ma'ana wanda suka fara akwai maganganu da yawa suwaye suka fara almuhim dai sun kasance a wannan lokacin a cikin ashura watan muharram kenan ranan ashura ranan ake lullube abu gane ko mana yana nuna cewa tana da wani abu na girmamawa da suke mata a wannan lokaci duk da yake yanzu an canja ma'ana ana ana ana ana ana lullube ta ne da wannan tufafi ko a canja mata wannan kyalle shine ranan ranan nahar ranan goma ga watan zulhijja gane ko wannan shine abin da yazo ya zama ya zama aiki kusan har yanzu a kan shi ake tafiya in ranar goma ga watan zulhijja ake ake sanya wannan kyalle ga ka'aba in ko to almuhim suna yin haka ba don koma ba sai don girmama wannan ɗaki shine take cewa lokacin da aka wajabta ramadan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sha'a an yasuma hu falyasum sai ya zama sunna wanda ya so ya azumin ashura yayi wa man sha'a an yatrukahu falyatrukahu kenan ya zama ba wajibi ba yanzu da haka dan an zo azumin Ashura wanda yake da hali yayi wanda ba yi da shi ba yi da hali kuma in bai azumin ba ba komai a kansa wanda ya kuma yana da dada yani ko ah, sai sake kawo hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ce la yuhajjanna al-bayt lalle ba za a wuce ba ana hajjatan ɗakin Allah ana zuwa aikin hajji kuma za a dinga yin umara ma har bayan fitowar ya cuci wa majuj mana har fitowar ya cuci wa majuj akwai musulmi a duniya ne. kuma za su dinga fitowa kenan wannan sussuwai kakainin da zai rushe ka'aba zai zo ne bayan ya cuci wa majuj domin sai an kai lokacin da ba wani wanda yake furta sunan Allah hagan ba wanda yake furta sunan Allah kan da an rushe ka'aba wa zai hana Don wanda suke wajen ba wani wanda yake ambatan Allah a wajen duk ba wani musulmi haka kenan har bayan ya ajuju wa ma'ajuju domin bayan ya ajuju wa ma'ajuju ai akwai rayuwa annabi isa da shi da wanda suka bada gaskiya da shi a wannan lokacin suka yi imani suna da rai tun da daman za su je su fake a kololon wani dutse ko har lokacin da aka halakar da ya ajuju wa ma'ajuju sai mutane su sauko kuma mutanen musulmi wanda suka yi imani a wannan lokacin to haka ta yi waɗannan mutanen su ne za su zinga wannan ibada ta aikin hajji shine la yuhajjin la yuhajjanna baitu wa la yu'tamananna ba'da khuruji ajuj wa majuj har bayan fitowa sa ana ana aikin haji ne yana nuna cewa Ka'aba tana nan har lokacin ya ajuj wa ba ma bayan su shine wannan mutumin zai fito daga Habasha zusuwai ni zai zo ya rugurguza ta in ya rusa Ka'aba kuma shi na addini ya kare ko inda ba wani waje da za a je kuma a tsayar da shi ga bauta ga Allah sai da yakun mutane wannan yana cikin ashratus sa'a wanda malam nazibi na sai yayi karatu na ashratus sa'a da wa ko saboda wannan karatu yana can cikin wannan abin nan daga wannan alamun to wannan hadisi ne da wato aka rawaito shi daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu to Hajjaj ibn Hajjaj ma'ana shi ya rawaito hadisin daga katada kuma ya samu mutaba'a ta aban wa imran su ma su rawaito hadisin su ma daga katada amma ta wata hanya daban ba ta hanyar saba ko Abdulrahman ya ce daga shuba ya ce la kuma sa'atu hatta la yuhajjal bait cewa alkiyama ba za ta tashi ba har sai an dena aikin haji amma wancan lafazin na farko shine wanda yafi yawa kamar yadda aka ce wa awwalu aktharu sami akatadatu abdullahi wa abdullahi yaji shi kuma daga abu sa'id al-khudri wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk